وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يومنا رانر ثلاثة goma sha shida ga watan Ramadan alif ɗari hudu da talatin da bakwai kuma yau muna ashirin da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya ga shi dai lokaci yana ta tafiya har mun raba mun ƙara kan rabin kwanakin ramadan allah ya ba mu cewa lafiya a wannan tafsiri namu da muke a masallaci mai lamba 36 boni street jihar rivers garin port harcourt muna aya ta 54 a cikin suratul a'rab wanda muka kwana uku karkashin bayananta inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار ويطلبه حديثا والشمس والقمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين نعم تو muna nan mastawa alal arsh muna faɗo bayan mun kakka da hujjojin da su 'yan maturidiya da ash'ariya suka kawo na cewa Allah yana ko'ina sai muka ce kuma wannan magana ma ta saba wa gabaki ɗaya salaf magabata na ƙwarai duka a ra'ayinsu shine Allah ya daidaita akan al'arshinsa kuma yana saman sammai bakwai amma iliminsa da saninsa yana ko'ina ba zancen a wa Allah abin da ya tabbatar wa da kansa shine sai muka kawo maganganun malamai da yawa wana cikin malaman mun kawo maganar imam al-auza'i mun kawo maganar ibn qutaybah ibn sa'id abu raja al baqalani mun kawo maganar zakariya saji mun kawo magana ibn batta kamar yadda ke cikin al'ibana mun kawo maganar abu umar al-talmanki al-andalusi mun kawo maganar abu usman as-sabuni mun kawo magana abu nasar as-sajazi mun kawo magana abu nasar as-sajazi mun kawo magana abu nu'aym al-asbahani akan ta muka tsaya sahibul hilya babban malami yake cewa inna allaha lam yazal kamilan bi jami'i sifatihi alqadima Allah fa bai gushe ba tuntuni dama haka yake da sifofinsa gaba ɗayansa duk sifofinsa ba wata sabuwa a ciki wacce za a ce daga baya aka same ta wala ya zo. Allah baya gushewa wala ya hul ba kuma ya canjawa wa annal qur'ana fi jami'i jihati makru'an fi jami'is في جميع الجهات مقروا ومتلوا ومحفوظا ومسموعا ومكتوبا وملفوظا كلام الله sannan zancen Allah sawa'un a lokacin da ake karanta shi ko lokacin da ake biya shi ko sanda aka haddace shi ko sanda ake jinsa ko sanda ake rubuta shi ko sanda ake furta shi duka a wannan yanayin zancen Allah ne haqiqatan la hikayatan wala tarjamatan ba wai kamar yadda 'yan bid'a suke cewa hikaya ce ba wai ba zai yi a ce qur'ani zancen Allah ba bane tunda akwai inda aka ce inna Allah faqirun wa nahnu aghniya sai dai a ce Allah hikaya yake ko a ce tarjama ce ta zancen wasu a'a wannan ahadith allati tusbitu ko tasbutu fil arshi wastiwa'i illahi alaihi sannan duka hadisan da suka zo suke suka tabbata akan abin da shafi al'arshi da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi na biha wa yuthbitunaha ha, sunna sun yadda da wayannan hadisan kuma sun tabbatar da su min ghairi taklifin wala tanthil in an ce Allah yana da fuska Allah yana da hannu Allah yana da digadigi Allah yana da yatsu Allah yana da makyangama to ba zancen wayya suke abin da yasa muka yarda da su saboda sun zo a cikin Qur'ani ko hadisi da ba haka ake nufi ba da ba za a faɗa ba wa anna allaha ba'inun min khalqihi ba tare da kuma an kwatanta Allah da wasu ba kuma Allah baya cikin halittarsa daban yake da halittarsa ma'ana ya rabu da inda halittarsa suke ba cakuɗe yake da halittarsa ba wal khalqu ba'inuna min su ma halittu daban suke da Allah ma'ana Allah yana inda yake halittu suna inda suke amma ilimin Allah yana cakuɗe da su duk inda suka je Allah yana sane da su wala yamtaziju bihim Allah baya cakuduwa da su kamar yadda su yan bid'a suke dauka wa huwa mustawin ala arshihi fi sama'ihi duna armin duni ardihi kuma Allah yana can ya daidaita a saman sa ba a kasa ba Imam Zahabi Allah ya ji kansa da rahama da ya kawo maganar Abu Nu'aym al-Asbahani sai yake cewa فقد نقل هذا الإمام imam على هذا ala ولله والحمد لله ولله الحمد yace wannan babban malami ya nakalto ijma'i cewa malamai duk sun tafi akan haka godiya dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ma'ana shi kansa Abu Nu'aym wanda ya rasu cikin shekara ta 430 ya nakalto cewa Allah yana sama akan al'arshinsa sa haka zalika ibn asakir ya ambaci wannan magana a jiya duba a cikin daru ta'arudul aqli wan naql na ibn taymiya juz'i na shida shafi na 261 da majmu'ul fatawa juz'i na biyar shafi na 190 da bayanu talbis al-jahmiya da kuma muhtasar al-uluna wanda albani ya ikhtisarin sannan magana ta tara maganar abu zur'atar razi ubaidullahi ibn abdul da ɗalibinsa abu hatimin razi iyayen gidan malaman hadisi kenan abu zur'a ya rasu shekara ta 264 ya riga imam bukhari rasuwa da shekara biyu amma duk tare suka buga an kuma buga an basu kuma allah ya ji kansa da rahama yayi yi wata kyakkyawar cikawa wanda ko wannan cikawar da yayi ya kamata a duba maganganunsa domin san da rashin lafiya ta kama shi kamar yadda ibn abi hatim ya ambata lokacin da rashin lafiya ta kama shi ya ji jiki kwarai da gaske to shi abu hatim arrazi muhammad ibn ishaq ko muhammad ibn idris arrazi wanda shi abu hatim ya rasu shekara ta 277 kun ga duk sa'annin bukhari ne duk tare aka yi gwagwarmayar to da shi abu hatim da muhammad ibn muslim ibn wara suka ce mu je mu ziyarci malamin kada ya je ya mutu ba mu je mun gan shi ba to malaminsu ne kuma sai suka tashi suka je har wajensa sai suka tarar da jikinsa ya yi tsanani to malamai ne suna ganin sa suka tabbatar da wannan da kyar in zai ƙara rayuwa kun san an rashin lafiya ta rashin lafiya ana iya gane mutum kaman zai mutu to me ya kamata ai suka ce gaskiya abin da za a yi mu yi ƙoƙari mu lakkana masa kalmar shahada don ya cika da ita to waye zai gaya masa kowa sai ya ji tsoro kai je ka faɗa masa kai wallahi tsoro nake kai faɗe kowa yana fargaba saboda malamin su ne suna shayin su faɗi magana a gabansa sai suka yi shawara to ni kamar muna karatu sai kawai suka ɗaga murya sai shi muhammad bin muslim sai ya tambayi abu hatim ya ce a tazkuru hadisa mu'az za ka iya tuno kuwa hadisin mu'azu dan jabal wanda a ciki manzan Allah ya maganar wanda ya cika da la ilaha illallah ai dai ya ko sai ce a na san hadisin mana ba ni shi to su malamai ne ba irin mu ba kawai a ce kala rasulullah sama ina kawai sai ta yi haddasana abu asimun nabi ƙara haddasa na الحميد an tsale, kafin ya karasa sai ya kasa sai irin dingina ta kama shi gabansa sai ya fara faduwa sai ya fara sarkewa shi kuma bawan Allah yana kwance ba baya iya magana amma yana jinsu. shi kuma yana ji ya kasa daga kan salih sai shi kuma ya saba shi muhammad ibn muslim sai ce ni kuma haddasani muhammad ibn bashar bin dar kenan qala haddasani abu asim an salih yana zuwa shi ma fata fatalajlaja sai ya kasa faɗa shi ba sai kuka sai kuma shasheka shi kuma da yaji an kasa karasa hadisi sai ce a tayar da shi yayi nuni da alamar cewa a tashe shi sai aka tashe shi aka jingine shi ba fa ya iya magana yana ɗan numfasa sai ce haddasani bin da shi ne Muhammad bin Bashar qala haddasana baqi haddasana Abdahak ibn Makhlad shine Abu Asim an-Nabi an Salih ibn Abi Arib an Kathir ibn Murrah عن معاذ ابن جبل عفوا حدثني قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم ضحاك ابن مخلد عن عبد الحميد ابن جعفر عن صالح ابن أبي عريب عن كثير بن مرة أن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله duk wanda ya zan ƙarshen kalmar da ya faɗa a duniya shine la ilaha illallah sai kawai Allah ya zara ransa bai ma karasa cewa da kalar janna ba kuka karasa shi ya riga ya tafi wannan shine abun nan abu zur'atar razi to akwai cikawa da ta kai wannan da Allah kuma Allah ya sa ya cika a gaban manya-manyan malaman sunna malaman hadisi Allah ya ji kansa da rahama ya rasu shekara ta 264 to bari ku ji shi malam ahlus sunna yake cewa ibn abi hatim yace sa'altu abi wa aba zur'ata an madhhab ahli sunnati fi usuluddin na tambayi babana abu hatim na kuma tambayi malaminsa kuma abokinsa abu zur'a ubaydullah bin abdul karim an madhahibi ahli sunnati fi usuluddin nace su gaya min mecece mazhabar ahli sunna a abin da ya shafi aqida wa ma adraka alaihi ulama da kuma abin da suka samu malamai akai fi jami'il amsar a garuruwan da suka zagaya neman ilimi gaba daya wa ma ya'taqidanu fi zalika kuma su me aqidar su inji ibnu abi hatim dan abu hatim din qala fa qala yace da babana da shi da malamin sa sai suka ce adrakna ulama fi jami'il amsar duk garuruwan da muka karaɗe wajen neman ilimin sunna da qur'ani al hijazan mun je Hijaz Makka da Madina da Ta'if kenan wa Iraqan mun je Iraqain Basra da Kufa kenan Baghdad da Basra da Kufa wa Shaman mun je Sham wa Yamanan mun je garin Yaman nan ne dama garin da manyan sahabbai suka zazzauna anan ke samun ilimai na Qur'ani da Sunna yawancin sahabbai a nan za ka je ka tarar da almajiransu a nan suka kwai suka kyankyashe makarantu na ilimi domin kaga hijaz a nan ubayi ibn ka'ab yake a nan abdullahi ibn abbas yake a nan alkhulafa'ur rashidun duka suka rayu in ka je iraki a nan abu huraira ya rayu a nan abdullahi dan mas'ud ya rayu a nan gaggagaggam sahabbai suka rayu madrasatu ahlin ra'ayi idan ka je kufa a idan ka je yaman a nan su abu musal ashari suke nan suka tare a nan su mu'adu bin jabal suka je suka kai suka kai dauki suka kai ilimi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam a nan ne kuma almajiran su su makhul sham kenan su makhul dimashqi a nan suka suka a nan suka suka yi makarantu to yace duk mun kewaya mun zagaye waɗannan garuruwan dukkan su fakana mazhabahum ko fakana madhhabuhum al'imana duka mazhabarsu a aƙida shine sun yarda cewa al'imanu ko fakana mazhabahu mazhabarsu shine al'imanu qaulun wa amalu duk sun yarda cewa imani sai ka faɗa a baka kuma sai ka yi a aikace sun saba wa 'yan murji'a yazidu wa yanqus kuma imani yana karuwa yana raguwa wa anna azza wa jalla ala arshihi kuma Allah yana kan al'arshinsa ba'inun min khalqihi baya tare da halittunsa zatinsa baya inda halittunsa suke sai dai iliminsa kama wasafa nafsahu fi kitabihi kamar yadda Allah da kansa ya sifanta kansa a littafinsa a wuraren da muka karanto muku kenan wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ƙara maimaita abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa bila kai ba tare da wai sai mun ga yaya Allah ya daidaita ba ahata bi kulli shay'in ilma yana al'arshin sa amma kuma iliminsa ya kewaye komai laisa ka mithlihi shay'un ba wani abu da yake kama da shi wa huwa samiu kuma mai ji ne duk da cewa mutane suna ji amma jin su ba irin na Allah bane albasiru mai gani ne wanda ganin sa na daban ne ba wani abu da yake kama da shi kala yace wa sami'tu abi yaqul ibn abi yace kuma naji babana yana cewa alamatu ahlil bid'a in kana so ka gane wani dan bid'a ne to alwaqi'atu fi ahli al-athar kaga suna cin mutuncin malaman hadisi wa alamatu zanadiqa alama ta zindikai kuma tasmiyatu ahli sunnati hashawiyya kaji suna cewa da ahli sunna yan hashawiyya masu tardebo tarkace na maganganu yuriduna ibtal al-athar so suke yi alala ta hadisan manzo Allah sama wa alamatu jahmiyya kuma alama ta jahmiyya Allah masu buje-bujen ba su haƙuri suna cutar da recording wa alamatul jahmiya abin yake nuna cewa wani dan jahmiya ne dan bid'ar jahmiya ne shine tasmiyatu ahlus sunnati mushabbiha kaji suna cewa da ahlus sunna wai suna kwatanta Allah da mutum yace wa alamatul rafida kuma kana so ka gane mutum akwai karnin shi'a a tare da shi tasmiyatu ahlus sunnati nasiba zaka ji suna cewa da ahlus sunna nawasu انتهى كلامه كذوب duba أصول اعتقاد أهل ahli والجماعة wal jamaa na هبة الله الطبري hibatullah al wanda imamun lalaka shi ma ba na yau ba ne ya rasu cin shekara ta 418 to yanzu aka ebe wa'annan malaman wa zai rage wa'an bida'a kuma ba abu wallahi a dai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam baka isa ba dole sai da wa'annan zakai kuma an karabu da su fa kenan fa innaka illa ma'tasamta bi shanin. lamustad'afun yabna almaraghati dha'im idza anta yabna alkalbi alqatka nahshanun wa lam taku fi hilfin fama anta sani'u ulaika aba'i faji'ni bimithlihim idza jama'atna ya jarirul majami'u ga sunan dai ana ta faɗa su al-imam ibn abd albar an-namari yusuf abu umar bin namari yusuf ibn abd mun kawo maganar a baya al-imam ibn khuzaima wanda za ku an ce rawahu ibn khuzaima ko sahahu ibn khuzaima wanda yake da littafin at-taqasim wal anwa wanda sunansa muhammad ibn khuzaima ya rasu shekara ta 311 shi ma ya riski su imam al-bukhari ya riski su imam an-nasa'i ya rayu da gaggagan malamai a lokacin da ake malunta ibn khuzaima yake cewa man lam yaqul bi anna Allah fawqa samawati wa annahu ala arshihi duk wanda ya gaza ya ce Allah yana saman sama kuma yana kan al'arshi ba'inun min khalqi baya tare da halittinsa wajaba an yustataba dole a je a ratsa shi sai ya tuba in mutum bai faɗi haka ba fa in taba in ya tuba shikenan wa illa duribat unuku la ji dan ibnu kuzaiba yace in shari'a musulunci ake in bai tuba ma wannan kashe shi za a yi dan ba musulmi bane yayi ridda Sun makulkiya ala mazbalatin sannan kuma in an kashe shi ma a wargar da shi a bola li'alla ya ta'azza bi natni rihihi ahlul qibla dan kada musulmai masu kallon alqibla suna sallah masu su cuti da warinsa wala ahlul dhimma kai ko arna ma wanda suke karkashin alƙawari bai kamata a basu su cuti da warinsa ba <laughs> kaga tun da za ka ta ibnu kuzaima shi yasa ga yan bid'a ba sa kaunar ibnu kuzaima to sai ku je ku yayya ga sahihu ibnu kuzaima da yake gidanmu. amma kuma sun tashi wani lokacin da rashin kunya ai hadisin ma sahaha ibn khuzaima to wa sahaha hadhihi al maqala fa hal la qultum biha ai sai ku afatu'minuna bi ba'd al kitabi wa takfuruna bi ba'd wannan magana ta sa tana nan a cikin darbu a ta'arud al aqli wa naqal na shaykhul islam juz'i na shida to in ka je a juz'i na shida anan ne ya cashewa wannan mas'alar sosai imam zahabi Allah ya ji kansa da rahama a cikin siyar alamin nubala da ya zo magana akan ibn khuzaima a juz'i na goma sha hudu a nuskar da ita ce ake ihala zuwa gare ta shafi na 365 yake cewa bin hujja ibn khuzaima malami ne mahaddacin alkur'ani wanda in ya faɗi magana ta isa ta zama hujja alfaqihu masanin ilimi shaykhul islami wanda in ka ji zahabi ya ce da wani shekul islam to ya kai kololuwar da ba wani matsayi kuma da ya wuce wannan a cikin tazkiratul kuffar ya yi tarjamar mahaddatan hadisi hadisan annabi sun kai dubu ɗaya da wani abu amma a cikin su bai fi mutum ɗari da yan kaɗan ya ce wa shekul islam ba shi yasa in dai har imamu zahabi ya ce maka shekul islam to fa ka kai dan ba kowa ne kawai zaka kalle shi ka ce masa shekul islam ba to da kuma insha Allah muna nan muna hada bahasi akan ita kalmar Sheikhul Islam saboda ana cuwa-cuwa da ita a yanzu kawai sai a kalli kowa a ce masa Sheikhul Islam ta kuma Sheikhul Islam asali ta malaman hadisi duba da yadda Imam Zahabi ya ce masa Sheikhul Islam a cikin tazkira kuma ya maimaita Sheikhul Islam a cikin siyar a'lamin nubala da kuma shin malamai sun wafaka masa akan kiran wannan malamin daga da Sheikhul Islam min al wa wal mutaakhirin dirasa ta muqarana tsakanin maganganun zahabi da sauran malamai Allah ya ba mu ikon kammala shi to shi Imam Zahabi Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa a cikin tarjamar Ibnu Khuzaimah sai yake cewa sai na kanto wannan maganar tasa mallam ya kara mallam ya yuqirra bi anna Allah ala arshihi kadistawa duka wanda bai yarda da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi ba fauka sab'i samawati a saman saman bakwai fa huwa kafirun halalud dam ya zama kafiri jinin sama ya halatta inji ibnu kuzaima wa kana maluhu fai'an kuma dukiyarsa za a dauke ta a dawo da ita baitul mali an ci gani inji ibnu kuzaima kuma wannan su ne malaman musulunci to wannan maganar al'imam rabi'atu bin abdurrahman wanda sunansa farruk abu Uthman wanda aka fi sani da rabi'atun ra'ayi malamin imam malik kenan wanda imam malik yake jin ji da shi yake kasaita da a danganta shi zuwa gare shi rabi'atun ra'ayi kenan wanda ya rasu shekara ta 136 shi ya girma su imamu abu hanifa ma ya rayu da wasu daga cikin sahabbai tabi'i ne yana cikin ƙananan tabi'ai afuwan tabi'i ne yana cikin ƙananan tabi'ai wasu kuma suna sa shi a cikin tabaka ta tabi'in sa'ar su imamu zuhuri ne ko da yake sun girme masa to yana cikin dai tabaka ta farko farko a cikin malaman imam malik yake cewa game da faɗin Allah ar-Rahman 'ala al-arshi istawa ta cikin suratu Taha to da aka tambaye shi aka ce masa kai fastawa gaya mana yadda Allah ya daidaita qala sai rabi'atul ra'ayi yake cewa al istiwa'u ghairu majhul in ne ba ku sani ban an ce daidaito ai kowa ya san me ake nufi daidaito ba wata kalma ake nufi ta daban ba daidaito din aka ce daidaito ba wanda zai ce bai san daidaito ba wal kayfu ghairu ma'qul amma sanin yadda Allah ya daidaita ne yadda kaifiyar shine ba mu sani ba yake cewa ah, eh, wannan shine wannan shine haka haka Allah haka Allah ya so kuma dan haka haka Allah ya gaya mana in ji rabi'atul ra'i wa min Allahir risala haka muka gani Allah ya aiko dama kuma Allah shi ke yi aiki wa ala rasul sallallahu alaihi albala shi kuma annabi abinda aka umarce shi shine ya isar kuma ya isar wa alaina tasdiq mu kuma tunda aka isar mana a haka mu gaskata kawai wannan magana eh, imam rabi'atul ra'i ya faɗi ta kamar yadda imam lalaka ya kawo a cikin sharhu usul i'tiqadi ahli sunnati wal jama'a juz'i na biyu kuma al imam ibn qudama al maqdisi ko al maqdisi ko al muqaddasi duka ana faɗa sai dai ya fi shara da ibn qudama al maqdisi a cikin littafinsa ifbatu sifatul ulu shafi na 114 sannan ya kawo a cikin zammu ta'awil shafi na biyar shekul Islam Ibn taimiyya Allah ya ji kansa da rahama ya kawo a cikin sharh hadithin nuzul sannan sharh hadisin nuzul yana cikin majmu'ul fatawa a cikin juz'i na biyar kun san majmu'ul fatawa ya hada wasiku da rasail da littattafan ibnu ban banda manya manya banda irin su daru ta'arud al-aql yawancin naql yawanci kaje an ce ar-risalatu at-tadmurriya ar-risalatu al'aqidatul kaza zai ga yawanci suna cikin majmu'ul fatawa da haka in kana da majmu'ul fatawa duk kana da su wayannan littattafa shi yasa kawai in ka samu kwararre wanda ya san majmu'ul fatawa shine wanda kusan yawanci maganganun shekul islam nan idan aka idan idan shekul islam ya faɗi magana ƙwararru sun iya za su gano maka su ce ka duba mujalladi na kaza wanda akwai mutanen da na sani masu ban al'ajabi da suna iya yin haka sosai kamar eh, malamin mu da Dr. Abubakar Birnin Kudu gwargwado yana da khibra sosai da majmu'ul fatawa ta Ibn taimiyya sannan Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo shi ma haka sannan da abokinmu malam alkasim umar shi kan wajuba ne don da yawa mukan ji maganar shekul islam ibn taimiya sai mutum ya ce ibn taimiya ya ce kaza yawanci muna tare da shi sai ce wannan kuma magana tana cikin fatawa juz'i na kaza shafi kaza haka nan muna zaune zai faɗi haka sai ya ce amma duba mana da ko ka duba sai ko mu duba sai mu gani daidai tun da muke bai taɓa faɗar cewa magana tana cikin fatawa irin kawai ana magana wata zan ce ji waccan maganar da aka yi ka ji abin da aka ce ibn taymiya ya ce ce eh me ce nace ya ce kaza ya ce tana cikin fatawa juz'i na kaza shafi na kaza kuma insha Allah muka duba za mu gani wannan tahaddasa bi ni'matillahi mutane ne yan uwan mu irin mu kila ma mun fi su wani abu na rayuwa ko mun fi su lokaci ko mun fi su dama ko wani abu makamancin haka amma dai baiwa ce da Allah ya musu wanda ba kowa Allah yake bawa ba shi yasa wani yaro ko da ke ba yaro bane tunda Allah ya ba shi ilimi ya je yayi karatu cikin ɗaliban Najeriya bai rabe ne lokacin da muke yin taro a Madina na sallamar Malam Dr. Abubakar Birnin Kudu bayan ya yi thesis ya defense na na PhD yi koyi mun ga irin ɗaukakar da Allah ya sa ya samu to shine da aka zo taron munna ta yashi munna an yi walima a can wata istiraha a wani ƙauye a Madina shine cikin kalmomi na alheri da aka faɗa a kansa sai wani matashi lokacin yana aji ɗaya ma bai daɗe da zuwa ba yanzu amma har yana masters a malaysia to shine sai ya zo ya yi waka a cikin waka ya faɗi wata kalma wanda in ka kalli kalmar ka kalli malam in ka kalli ire-iren su za ka tabbatar da kalmar ta tabbata a kansu ya ce al'ilmu mauhibatun rahmani ya shifuhu liman yuridu wa man tasku sariratuhu ya ce shi ilimi wata baiwa ce ta Allah da Allah yake buɗe shi ga wanda ya ga dama wani ko ya yi karatun ba zai samu ilimin ba musamman wa man tasu sariratu da kuma wanda zuciyarsa zuciyarsa take karai-karai Allah ya kara wa Dr. Sani Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo lafiya yana nan da ransa hayyar Yurza wani lokacin idan ya ɗauko magana Shekul Islam Ibn Taymiyyah wallahi in yi maka tahalilin ta sai ka daɗe kana karantawa amma baka iya fahimtar ashe haka maganar take ba kamar Allah ya yi musu fatahi ya buɗa musu suna iya shiga su gane abubuwan da kai a matsayinka na ƙolo ko titi ɗuri ko ma me kai sai ka gaba za ka iya ganewa ba za ka iya risko irin wannan ba Allah ya ba mu ilimi mai amfani to abin da yasa nake yawan wani lokacin nake faɗar shafukukan. ba lallai sai na faɗi shafi ba tun da ta yi ya zanto ɗaba'ar ka ta sha bamban da ɗaba'ar ɗin da ke hannunmu ko kuma idan dan wasu rubuce-rubucen suna nan an riga an yi su an postin a intanet idan ka je ka nemo kuma wataƙila shi wanda ya rubutun littafin da ya dogara da shi ba irin abin nan edishin ɗinka ba ne ba to amma yawanci akwai nuskar da ake ihala zuwa gare ta Yawancin aka ce mujalladi na kaza to kamar yanzu ni yawanci in zan ce maka siyaru a alamin nubala in dai ba gaggawa nake ba ban duba ba to yawanci ihalar da na ga malamai sun fi raja'a a kanta a yau ita ce nuskar mu'assasatin risala tana ta fi kyau ita ce wacce ta fi kyau gaba ɗaya kuma tsarin ta yafi kuma ta fi ƙarancin kurakurai a siyarwa a alamin nubala kenan to yawanci a yau in dai malami kwararre ya ce maka tarjama musamman in tarjama ce saboda yau yanzu yau an kai lokacin da an huce lokacin da kawai za a shaci magana a gaya maka ƙarya dole a gaya maka a ina magana take saboda kowa yana da kayan bincike a hannunsa ko ba komai wannan wayoyin kilaran alkiyama za su iya zama hujja a kanmu domin Allah ya yasare mana sune ne ni ina ganin ba wai dan kawai mu dinga kallon mu dinga yin waya muna jin music da sauransu ba kana da damar da zaka saka komai a ciki duk abin da kake so gwargwado wani sai ya sai waya mai kyau mai tsada amma kuma ya kasa moranta ba zai saka littattafai na addini da darussuka na addini ba yau an wayi gari tafsirin ibnu kasir gashi dai a hannunmu amma an samu su bayan Allah da suka su kuma gudunmawar da za su yi wa musulunci kawai su zauna su karanta shi kawai sai sai sai sai sai sai a sai a zo a karanta shi a audio kawai sai a postin din da ka ce cutar siri bin kathir kawai ka zo kana kwance ma kana bacci in dai kana fahimtar larabci za a karanto maka har a sauke yawancin littattafai duk an karanta su wasu kuma ana kan karanta su musamman laraba Allah ya saka musu da alkhairi gaskiya su ne wa musulunci aiki fiye da yadda muke zato sannan bacattun cikinsu su suma suna ba wata riwaya ko wani nobel da zai sauko yanzu ba sai kaji yanzu ana karanta shi akwai audio akwai application na novels kawai na audio na larabci ne da na turanci ne kana karantawa ba sai ka ka sha wahala ma kana ta nemo shi a kasuwa ba gashi nan lafiya lau za a karanta maka shi yanzu a muktasar al-akhdari kana son sa an karanta shi a halari gaba ɗaya kana so ka haddace shi ko ka dawo da haddarka al-ashmawi an karanta shi matan na ibn ashur an karanta shi risala ar risala ta ibn abi zain al-qirawani an karanta ta hatta muktasar ma ana karanta shi kawai sai dai a dinga ja maka bakin kuma kana so akwai malaman da suka zauna suka yi gididdiba shi suka yi sharhin sa daki daki mu ma kuma alhamdulillah yanzu an fara samun ci gaba yanzu ga mp3 nan ana sisiyarwa sai kaga an ce maka bulugul maram gaba ɗaya an karanta maka an maka bayani kawai sai dai ka zaɓi babin da kake so da kasar ɗin da kake so ta yadda in malamin ya faɗi wata magana da sauri ma za ka sake dawowa kuma malamai birjit ba malami ɗaya ba ga shi nan Allah ya hore mana su sun yi karatu wasu sun zauna a zaure sun yi karatun sun yi karatun sun yi karatun ba su je ko ina ba kuma Allah ya ba su wasu kuma sun tafi ga malaman mu nan sun jaje Madina sun dawo akwai malaman da suka je tun daga sakandire ma suka fara ba wai maganar wai digiri ba tun daga sakandare suka yi shuba suka yi sakandare suka yi digiri suka yi master suka yi phd suka dawo ai wannan ko da kiki ne mutum ya iya ballantana kuma malamai ne yanzu ka da bashir ali umar namu na kano an ce tun daga shuba shi yake first class kuma da matsayin best student haka har ya kammala karatunsa wanda in yana maka bayani akan abin da ya shafi fiƙi sai ka zaci nan ne ma fannin sa. kuma malamin hadisi ne kuma masanin wayewa ta zamani wanda in yana maka turanci ko ku da ku iya turanci sai kun sallama masa ta abokan birnin kudi in yana turanci wallahi za ka ce bature ne ke yin turanci wannan duk muna faɗa ne don ta tahaddusan bi ni'matillah irin baiwar da Allah ya mana muna da damar da za mu koyi karatu to ga sunan yanzu a gidajen talabishin daga Dr. Ibrahim Jala Jalungu digiri a shari'a masters a shari'a phd a shari'a ga waɗanda kuma suke nan a cikin gidan wa'in sun je sun yi digirin a madina kuma sun zo gida sun yi masters sun yi phd wasu kuma sun tafi can wasu garuruwan sun je irin su da pakistan ya yi digirinsa a madina ya je masters ɗinsa a pakistan ya dawo kuma kano ya phd ga irin su da sadau an yi digirin a madina aka je pakistan aka yi masters aka je sudan aka yi phd din kuma duka sun fahimci karatun kuma yawancinsu suna iya turancin suna iya hausa to amma abin da suke abin kawai mu ya rage namu shine su yi mu saurara mu ci to idan aka ba mu reference mu dinga komawa domin da komawa ne za mu ƙara samun yaƙini da imani domin yanzu ana rina mutane hankali akan abin da shafa aƙida shi sa kuka ga mun tsaya akan wannan ayar mi bayani daki daki wataƙila muna jin bayanin min wara'i hijab yau sai ya zama hujja a gare mu kun dai ji malamai gashi nan muna ta faɗa wa tilkal amsalu nadribuha lin nasi wa ma ya'qiluha illa al-alim Allah ya sa mu sannan ya tabbata imamu na maliku Allah ya ji kansa da rahama wa jazahu Allahu anna wa anil islami khairal jaza. shi ma an masa irin wannan tambayar da aka yi wa rabi'atul ra'ayi kamar yadda ke cikin alwasiyatu aljawharatun naqiyya sharh sharh alwasiyya na mulla Hussein al-Hanafi da kuma sharhul fiqh akbar na al-qari cewa afwan mu fara kawo magana Imam Malik an tambaye shi shi ma cewa yaya Allah ya daidaita akan al'arshi ya faɗi irin maganar da shi rabi'atul ra'ayi ya faɗa kuma a cikin inda muka faɗi maraji na maganar rabi'atul ra'ayi to haka zalika anan za a nemi maganar Imam Malik wannan reference ɗin da na bayan na biyu aljawharatul naqiya sharhul wasiyya Imam Abu Hanifa Allah ya gansa rama shine An-Nu'man ibn Sabit wanda Imam Abu Hanifa kowa dai ya san shi ya gagari duniya a lokacinsa da iliminsa da imaninsa da takawarsa da tsoron Allah wanda duniya ba ta gabansa ka taɓa Allah ne ko ka yi kuskure a fikihu nan ne zaka ga barar Imam Abu Hanifa amma ya zo a cikin littafin Manaqibu Abi Hanifa wani ya tsaya ya dinga zaginsa ya dinga cin mutuncinsa yana gaya mai maganganu ne masa sharri a gaban jama'a ya dinga kunyata shi mutum banza ku nuna wa mutane ku na Allah ne amma kaza kun san ana yi malamai haka wani abun kuskure za a ɗauka ɗaya na malami a dinga ku shi ana kan ban shi a ɗauka ya zama wani mala'ika ba zai kuskure ba to ya gama cin mutuncin abu hanifa sai da ya gama abu hanifa ya tashi zai fita dama ya tsaya ne dan mutumin ya gama zagin dan ka a ce ya gudu sai da mutumin ya gama zage-zagen sa sannan abu hanifa ya tashi ya fita amma mutumin ya bi shi ya ci gaba da zaginsa. sa shi kuma wani ba yana jiyo shi yana zagin da ya zo dab da kofar gida sai ya tsaya ya juya bayan sa bai shiga gidan ba ya can mutumin yana zagi can kuma sai mutumin ya shiru sai da ya shiru sai abu hanifa ya ce bawan allah ka gama E eh, kai abin da za ka yi ci an ah, baka gama baka karasa don ba na so in takura maka kana so ka faɗi wani abu in ji kuma baka faɗa ba don haka in ka karasa sai na shiga sai kuma hankalin mutumin ya tashi ya yanzu duk zagin na amma mutumin nan ba zai rama ba sai ce to don Allah ka yi haƙuri ma shari ne maka ya ce ai kan na fito ni daga masallaci wallahi na rafe maka kaga manya ke. wai ula'ikan nasu in uddu wa in zukiru fa ghairuhum minan nasi wasfun ghairu ma'dudi wannan sune mutane ana maganar mutane mukan ana magana ba mu san aina za a samu ba a kusa kusa muke ba na zuciyar mu a kusa take da ka taba wanda baka taba jin yayi ashar ba ma a taba shi kaji wani lokaci wata ran kaji ya saki ashar ma ta su ce ashe tana nan dama a makala a wani waje dadewa akai ba a yi ta bane <laughs> Allah ya samu dace kun ji dai waɗannan malaman bari mu cike da maganar da suke cewa ai ga baitun waka an samu na Gauth ibn Ghiyas al-Akhtal al-Kabir wanda yake cewa qadistawa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin mihraqi ga bishrun risi nan ya ya mamaye iraqi istawa suka ce gashi ma mawaki ma yace istawa ala al-iraqi kuma ai an san dai bishir ba hawa kan iraqi ya bararraje ba sai muka ce to shi kenan yanzu ku me kuke nufi da istawa anan sai suka ce ai istaula kenan sai muka ce to da farko dai baitin idan aka bi isnadi mai rawa ma irin na mawaka an rawaito shi daga istaula kuma ma hanyar da aka rawaito shi da lafazin istaula ta fi karfi fiye da istawa don haka ba zancen istawa ku kuka cusa ta kuka shigar da ita a madadin istaula shi dama abin da ya faɗa cewa ya kadis taula bishrun alal ihrafi ko kuma ya kuka cire istaula kuka sa istawa kuka ce ai tana nufin istaula sannan kuma mun kalubalance ku kawo mana inda istiwa'i a larabci ta zo da ma'anar istaula shi yasa malamai suka ce lam ya'ti fil lughati al arabiyyati sahiha a dai larabci irin na larabawa ba a samu inda istiwa'i ta zo da ma'anar istila'i ba ballanta da a ce ar alal arshi istawa ana nufin ai istawla bi ma'ana qasada wa malaka ya mamaye al'arshi ne nasa ne bari mu karanto muku maganganun iyayen gidan kakannin malaman lugha wanda su ne kat in sun faɗa dole a sallama musu wanda ba wanda isa ya faɗa in ba su ba al-imam ibn al-arabi wanda ya shekara ta 230 mun faɗi maganarsa a baya to shi da kansa ibn al-arabi din wanda sunansa muhammad ibn ziyad da kansa ibn al-arabi yake cewa kalmar istiwa'i ba ta zuwa da bana istila'i a larabci kuma waye sai ce mai bai ba haka zalika abu sulaiman dawud ibn ali ibn khalaf wanda ake aka fi sani da daud az-zahiri limamin 'yan zahiriya wanda suka sha kwarbai da al'imamul hafiz ibn jarir tabari abokin bugawar ibn jarir tabari wanda lokacin da yake da rai kai ka ce annabi da kafin ya ka suke wajen bala'in muƙabala ta ilimi da rashin jituwa amma da ya mutu ran da ya mutu ibn jarir tabari ya je ce da iyalinsa to duka abin da kuka sani yana muku ni na ɗau zan ci gaba da yi sai kuma kyakkyawar soyayya ta bayyana dama ana gumurzin ne akan matsaloli na ilimi ba wai akan shaksiya da zati ba wanda za ku ji an ce Dawuda zahiri wanda su Ibn Hazm suka sana daga wajensa kun ga suna da tazara da Ibn Hazm ba su rayu ba shi ya rasu shekara ta 270 Ibn Hazm ba shekara ta 456 465 kenan a biyar shida. za ka rike shekarar mutuwarsa to ibn hazm dawud az-zahiri yake cewa kunna inda bin al wata rana muna zaune a wajen muhammad bin ziyad ibn al-a'rabi fa rajulun sai ga wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce ma ma'ana ar-rahmanu ala stawa me ake nufi da Allah ya daidaita akan al-arshi kala sai ce huwa ala arshi kama akhbar jalla wa kamar yadda ya faɗa yana kan al'arshinsa. sai wani ya ce ya aba abdullah laisa hadha ma'anahu inna ma ma'anahu istawla a'a Allah shiga fata malam baban Audullahi ai ana ai ana nufin istawla ya mallaki al'arshi ne ko ka duba mana sosai ka gani kala yace uskut rufe mun baki ma anta wa hadha ina kai ina wannan magana la yuqalu istawla ala shay'i illa an yakuna lahu mudadan yace kai ba gware ne ne ba in ka ji an ce wani istawla ala shay'i to in ya zama yana da wani kishiya kenan suna kokawa ya ja ya ja kamar tsakanin Najeriya da Kamaru ana kokawa akan Bakasi da ƙarshe sai a ce istaulat jamhuriyat Kamarun ala Bakasi bi ma'ana ta murkushe ta buke Najeriya ta kwace Bakasi misali shine za a ce ta yi istila'i amma haka nan zika in ba rikici ake ba to Allah shi da suke rikici bare a ce ya istaula alal arshi al'arshin dama nasa ne ba wani wanda ya zo ya ce yake kokarin sinatin bare a ce daga karshe ya samu nasara don haka istaula ya yace kawai irin bagware ne in ji ibn al-arabi kamar da dawud al-zahiri ya rawaito ya ce yake cewa fa idza galaba ahaduhuma qila idan ɗaya ya ci nasara sai a ce istaula yace amma sami'ta nabiga baka ji annabiga ba nabigatu zubiyani wanda ɗaya daga cikin mawaka ne da suka riski jahiliya suka riski musulunci ya musulunta kuma sa ya kyautata bal ma ana kirga shi a cikin ashabul mu'allaqat guda goma in suka kai goma in bakwai ne ibrul qais da tarafat ibn al-ab da labid ibn rabi'a da amr ibn kalsum da zuhair ibn abi sulma da harith ibn hilza da kuma antarat ibn shaddad su bakwai ne in kuma zaka kara uku sai ka kara a'sha qais wanda yake da wadi hurairata innar rakba murtahibun qal tutiqu wada'an ayyuha ar sai ka ƙara labid ibnu al-abras wanda yake cewa ma buka'ul kabir bil aqlali wa su'ali wa ma turaddu su'ali ko yuraddu su'ali sai kuma nabigha wanda wannan nabigha a wanda yake cewa shi ma ya dara mayyata bil aliya'i fassanadi aqwa wa tala alaiha abadi ana yawan rawaito waƙoƙinsa da bakana sai yace baka ji abin da na biga ya ce ba wanda shine suka yi rikici da Hassan ibn Sabit a jahiliya akan waye mawaki yafi kowa shi yarin jayar da Aisha Hassan kuma yace masa bal ana ash'aru minka wa min abi kamar yadda malaman lugha suke kawowa suka dai Hassan yayi waka ya gyaggyara wa Hassan yace to ka ce lanal jafanatul hurri al ma'na fi duha wa asyafuna yaqturna min najdatin dama ولنا بني الألقى وابن محرك فأكرم بنا خالد وأكرم بنا ابن يتي تو أي ko ibnami wannan waccan ma lanal jafanatul ghurru yalma'na fi duha wa siyafuna yaqurna min najdatin dami waladna bani al-alqaw ibn muharriki akrim bina khalam wa akrim wa akrim binabnani to sai ce to ga yadda nan da kace kaza ai kai kaza ya jajjara Hassan dai in isata inganta to shi annabira yake cewa baka ji abin da nabiga yace ba ala limithlik aw man anti sabiquhu ala limisliki aw man anti sabiquhu sabqul jawadi idha stawla ala al yace ala limisliki aw man kana aw man yace ala ku saurara limislika ga mutum irinka aw man anta sabiquhu ko ga wanda ka riga shi sabqul jawadi ko sabqal jawadi idha stawla ala kaga nan istaula saboda anta wa man anta sabiquhu mutane biyu ne suke rigima akan abu daya to wannan abin da ibn al-arabi kenan ya faɗa wa wancan mutumin gyara to haka dai malamai suka zo suka yi ta faɗa shi yasa al-imam al-hafiz ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama kamar da na gaya muku yana da littafi da ya sa masa suna ah, ijtima'ul jiyushin islamiyya taron dangi na gabaki ɗaya rundunonin musulmai baki ɗaya ala ghazwil mu'attalatil jahmiya wanda suka yi domin yakar yan jahmiya wanda wannan littafi nasa jama'a ku neme shi yana da matukar kyau a juz'i ɗaya ne wanda ya yi shi da muqaddima ya yi aksamun ni'ima bayanu manzilati sunna bayanu manzilati ashabi sunnati wa sahibi sunna wa sahibi bid'a faslun fi anna an ta'ati ar-rusuli yataqabbaluna fi adh-dhulumati yataqallabuna fi adh-dhulumati wa anna atba'ahum yataqallabuna fi ashrati anwar sannan ya kawo faslun fi dhikr al-anwar wa ma fihi wa fihi fawaid jalila sannan ya kawo faslun fi tafsir qawlihi mathalu nurihi sannan ya kawo aksamun nasu bin nisbati lima bihi sannan ya kawo babu fi tafsiri qaulihi ta'ala fi baharin lujjin yamshahu maut sannan ya kawo matlabun fi bahati kada kalimatu kada sannan ya kawo fasulun fi tafsiri qaulihi mathaluhum ka mathalil ladzi istawqada nara sannan ya kawo fasulun fi tafsiri qaulihi ta'ala au ka sayyibin minas sama sannan ya kawo aqsamun nas fil huda alladhi ba'atha Allah bihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sannan ya kawo fasulun fi bayanin الحكم التي كو الحكم التي اشتمل عليها المثلان المتقدمان sannan sai kawo a fasali na kusa da ƙarshe fasalin fi at-tauhidain alladaini alaihima madaru kitabillahi ta'ala tauhidin Allah da ibada tauhidin manzala sama da da'a to a fasali na ƙarshe sai ce a raddu alal al-malahidati wal mu'attila raddi akan mulhidai da masu canja ma'anar Allah to in ka shiga fasalin ya in ka shiga wannan fasalin yayi masa mabahis guda uku mabahis na farko ar-raddu ala ithbatu istiwa illahi ala arshi tabbatar da cewa Allah ya daidaita akan al'arshi to anan ne fa da ya shiga yake cewa wa ammal ahadithu a tabbatar da cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya daidaita akan al'arshi yake cewa wa hakaza kitabullahi min awwalihi ila akhirih wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam وعامة كلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء in ka ɗau ƙur'ani da sunna ko a zahiri ƙarara ko a ma'ana duka sun cika tab da bayanin cewa Allah ya daidaita akan al'arshi wa annahu fawqa arshi kuma Allah yana kan al'arshi fawqa samawati al'arshin yana saman saman bakwai mustawin ala arshi ya daidaita daidaito da ya dace da shi misal kaulihi ta'ala sai ce misalin ayoyin da suke nuna mana haka Faɗin Allah ilaihi yas'adu al-kalimu tayyib idan aka yi magana mai kyau zuwa ga Allah take tashi sama wal amalu salihu yarfa'uhu kuma Allah yana ɗaukaka aiki na gari zuwa gare shi zuwa sama kenan kaga ke wannan nuna Allah yana sama sannan yace kuma daga ciki akwai faɗin Allah idh qala Allah ya Isa Allah ya ce da annabi Isa ya kai Isa in ne mutawaffika zan cika maka kwanakin da na ɗiba maka za ka yi a zangonka na farko a duniya wa rafi'uka ilayya sannan zan ɗauke ka in yi sama da kai zuwa wajena to wannan me yake nuna kina Allah yana ina yana sama wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina ittaba'uka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah sannan Allah subhanahu wataala ya ce bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya ɗaukaka annabi Isa zuwa gare shi an ce an ɗaukaka abu zuwa yana nufin ƙasa akai da shi ko sama sama akai da shi sannan ya ce ubangiji subhanahu wataala ya ce minallahi dhil ma'arij daga Allah wanda yake da matattakala ta'rijul mala'ikatu ilaihi wanda mala'iku suke tattakawa su hau zuwa gare shi shin matattakala ƙasa take ko sama sama take ilaihi suna tashi zuwa gare shi sannan kuma ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya khafu na rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun a cikin suratul nahl aya ta 50 suna jin tsoron ubangijinsu min fawqihim a can saman su ba ce min tahajjud ba ce kuma baya ko ina ba min fawqihim a saman saman su sannan yace ubangiji yace huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an Allah ne ya halitta muku duk abin da yake ƙasa sun mastawa ila sama'i sannan ya daidaita ya nufi sama fasawahunna sab'a samawat wannan kaga yana shi ma Allah yana sama sannan ya kawo inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa samawati ta cikin suratul a'raf sannan ya kawo aya cikin suratul yunus inna rabbakum alladhi khalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin thumma stawa ala al-arsh sannan ya kawo faɗin Allah tanzilan mimman khalaqa al-arda was samawati al-ula ar-rahman 'ala al-arshi istawa ta sannan ya kawo wata tawakkal al hayy alladhi la yamutu wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabira alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayamin thumma stawa ala al arsh ta cikin furqan sa'annan kuma ya kawo ta cikin wannan huwa alladhi khalaqa as-samawati wa fi sittati ayamin thumma stawa ala al arsh ta cikin suratul hadid yake cewa anan fa zakara umuma ilmihi wa umuma qudratihi wa umuma ihatatihi yace da faɗin Allah a anantum an yakhsifa bikum al arda fa idha hiya tamut kun yadda yanzu wanda yake sama isa ƙasa ta haɗiye ku ta tsage sa'annan ya kawo faɗin Allah tanzilun min hakimin hamid qur'ani ya sakko daga Allah gwani kwararre hamid godajjen sarki sakkowa ku tana faruwa ne daga ina zuwa ina daga sama zuwa ƙasa sa'an nan ya kawo wa qala fir'aunu ya hama nubni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali' ila ilahi musa fir'auna ma yace a sa masa tsani ya hau sama da ƙarya yake da Allah zai ce ƙarya yake Allah baya sama amma tunda Allah ya kawo ya shiru ya nuna kenan lallai yadda fir'aunan ya zata fitra ce take tabbatar ma da cewa Allah yana sama yace qala abul hasan al-ash'ari wa qad ihtajja bi hadhihi al-ayati 'ala al-jahmiyyati فكذب alaihi salam fi qawlihi inna allaha fawqa as-samawati wa sayati allah ya dai faɗi wasu abubuwa sannan ya ce ifbatu istiwa illahi ala bi sunna ya kawo na qur'ani anan ya dinga kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama wanda daga ciki yake cewa wa watajawazan Nabi'u sallallahu alaihi sama'an sama'a ya kawo hadisin kissar bi'iraji annabi daga sama ta ɗaya aka yi sama ta biyu da shi aka yi ta uku aka ta hudu aka ta biyar sai da aka yi sama ta bakwai sannan aka karasa wajen Allah to ai da tunda ba ko ina yake ba kenan a ina za a kuma gashi su yan bid'a su suke cewa fa annabi ya ga Allah kiri-kiri kuma sun ce a can saman saman bakwai to ya kenan wal iyadu billah kenan zuwa Allah ya can suka meeting point ta'ala Allahu amma yaquluna ulwa kabira kaga kenan dai Allah yana saman saman sa tun daga ayoyi sun zo da haka sai mu haƙura mu sallama mu yadda ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisin Abu Hurairah lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba fi kitabi fa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi lokacin da Allah ya halicci halittu ya rubuta a cikin littafin sarauhil mahfuz kuma lauhil mahfuz din yana can a wurin Allah a saman al'arshi a wurin Allah a ci a wurin Allah inda Allah yake kenan fawqa al'arshi saman al'arshi kenan Allah yana sama da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi ya kawo hadisai ya kawo hadisai sannan daga baya izo idin ga kawo athar athar a ciki har da wani athar ma da ya kawo mai ban al'ajabi duk da malamai sun yi magana akan raunin su raunin athar din duk da cewa dama bai lazimta maka cewa dole sai sai hanyar ta inganta ba amma duk abin da aka rawaito zai kawo ya yace wata rana Abdullahi ibn Rawaha ɗaya daga cikin sahabba annabi sallallahu kuma mawaki wanda aka shi ya shahada a yakin mukuta shine amir a lokacin yakin mukuta kuma ya shahada a wannan yakin ya je matarsa ba ta nan sai shiga ɗakin kuyangarsa ya je ya kwanta da ita irin kwanciya da namiji yake da matarsa tunda ya halatta to su ko matan laraba suna ganin kamar cin zarafi ne da cin fuska a kwanta da kuyangarsu a ɗakinsu to ya fito sai ta zo sai ta tarar da kama alamar gumi yana ɗiga, ruwa yana ɗiga daga kansa da gani an fahimci daga ina yake sai ta ce kai abin da ka aikata kenan ma'ana ya za a kai mun haka to kuma ka san yawanci yadda dai mace take a zuciyar mijinta wani abin sai ga dai kamar dai dan tsore tsore ake duk dai ba tsoron bane amma dai sai ka ga dai ana dan taka sai ce ma fa'altu abin da yake nufi me nayi to amma ita sai ta fahimci kamar yana nufin ban yi komai ba tunda duka kalma su jumla ɗaya ce ba kai komai ba to ita a ganin ta in dai kana da janaba ba za ka karanta qur'ani ba to in dai da gaske ne ba kai komai ba to karanta mu qur'ani in to shi kuma ya zambata ta haddace qur'ani ba kawai sai rera mata wasu baituka na waka sai ya dauko baitukan shahidtu bi anna wa'dallahi haqqun wa anna an-nara mathwal kafirina وأن الله فوق العرش طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام ملائكة الإله مسومين كاكد إن أكرنت شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة كرام mala'ikatul ilahi musawwimin musamman ta ga ana min min <laughs> to ita ba ta ta Qur'an sai ta ce a ah, to alhamdulillah <laughs> sai ya ji nauyin abin da ya sai ya gaya wa Zala sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ya ce masa ba matsala <laughs> to amma ta caye shahidtu bi anna wa'adallahi haqqun na yadda cewa duk abin da Allah ya alƙawari gaskiya ne wa annan nara maswal kafirin kuma na yadda cewa wuta ita ce makomar kafirai wa anna allaha fawqa al'arshi kuma Allah yana saman al'arshinsa. sa wa anna allaha fawqa al'arshi uh, uh, wa anna allaha fawqa al'arshi menene wa anna rabba fawqa arshi, menene wa fawqa al'arshi wa anna al'arsha fawqa mai qafil al'arshi yana nan a saman ruwa yana a kewaye wa fawqa arshi a saman al'arshi kuma rabbul alamin ubangijin talikai ne sai suka ce da yayi kuskure da manzon Allah ya gyara masa wa tahmiluhu mala'ikatun kiramun mala'iku na dauke da al'arshin wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin thamaniya ko wannan ayar ma mun manta mu ba a cikin bayanin mu akan al'ashi saboda lokaci yace wa yahmiluhu mala'ikatun kiramun mala'ikatul ilahi musawwimina mala'ikun Allah wanda suke da alamu irin nasu to wannan a takaice kaɗan kenan daga cikin dalilan da za mu iya kawowa wanda sun fi dubu in za a kawo maka da suke tabbatar da cewa Allah yana kan al'arshi ya daidaita don haka sun mastawa alal arsh sannan Allah ya daidaita akan al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi a matsayinsa na Allah a nan za mu daga aya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh